Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 20 ga watan Yulin shekarar 2022. Bayan labarin duniya za a ji cewa matasan jamhuriyar Nijar sun gudanar da wani taro kan maganar samar da ba da tazara tsakanin haihuwa. Kama kowace ranar Laraba za a ji shirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan ga Alheri Abdu da halin da duniya ke ciki. Jama'a salama alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Masu ba gwamnatin Amurka shawara sun ce ya kamata mutanen da suka manyanta a Amurka waɗanda ke ɗari-ɗarin yin allurar rigakafin COVID su tunanin karɓar sabon maganin rigakafi na Novavax. Bisa ga bayanin ƙwararrun wannan sabon rigakafin ya fi kusa da rigakafin da aka saba yi na gargajiya fiye da sauran nau'ikan guda uku da suka ba da izinin karɓa sau biyu. hukumomin gwamnatin tarayyar amurka sun ba da izinin yin wannan allurar kashi biyu a makon da ya gabata ga manya amma tilas ne sai hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta amince kafin a fara amfani da shi kwamitin ba da shawarwarin na hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ne ya amince da amfani da sabon maganin rigakafin a ranar ajiya talata yayin da ake buƙatar daraktan hukumar ya ba da izini kafin amfani da shi kamfanin sarrafa maganin rigakafin da ke jihar maryland ya ce yana fatan amurka kuma za ta amince da karɓar rigakafin zagaye na biyu domin ƙara kaifin na farko da kuma amfani da maganin wajen yi wa matasa rigakafin ba tare da daɗewa ba daga ƙarshe adadin baƙaƙen fata da ke mutuwa ta dalilin shan ƙwayoyi fiye da kima a amurka ya ƙaru a shekara ta 2020 idan aka kwatanta da shekara ta 2019 sakamakon bullar cutar covid-19 da ta kawo cikas wajen samun kula da lafiyar al'umma da kuma rashin daidaiton launin fata da ake ƙara samu kamar yadda wani rahoto na hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta amurka ya fitar a jiya talata ana samun karuwar mace mace na baya-bayan nan ne sakamakon karuwar shan maganin fentanyl da aka sarrafa ba bisa ka'ida ba a cewar hukumar ta cdc daga cikin muhimman abubuwan da aka gano akwai yawan mace-macen da ake samu tsakanin maza bakar fata 'yan shekaru 65 da haihuwa wanda ya kusan ribawa har sau bakwai na takwarorinsu fararen fata. an kuma samu karuwa mafi girma na mace-macen tsakanin bakaken fata 'yan shekaru goma sha biyar zuwa 24 da ya karu da kimanin kashi 88 cikin 100 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dala amurka tana ƙara ƙarfi na ban mamaki a kan sauran kudaden duniya a wannan bazarar darajarta ta cira sosai idan aka kwatanta da darajar euro da yen da kuma sauran kudaden kasashen duniya abinda ya ke da tasiri sosai a kasashen duniya da kuma cikin amurka bisa ga bayanan kwararru abubuwa guda biyu da suka sa dala amurka ta fara cirawa tun shekarar da ta gabata da kuma ci gaba da ƙara ƙarfi cikin sauri a wannan lokacin na rani sun hada da shawarar da manyan bankunan amurka a asusun gwamnatin tarayya suka yanke na ƙara kuɗin ruwa da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yadda masu saka hannayen jari na duniya suka fara mai da kwadarorinsu zuwa amurka sabili da rashin tabbas biyo bayan mamayar da rasha ta yi wa ukraine karfin dalan amurka mai yiwuwa zai yi tasirin gaske wajen rage hauhawar farashin kayayyaki a amurka da rage matsin da farashin kayayyaki ke fuskanta a kasuwannin duniya. da kuma na waitawa kasashe matalauta da aka ba bashi da dala amurka kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko kasancewa a jamhuriyar nijar ne daga majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa kowace mace a Nijar kan haifi akalla yara bakwai abin da ke saka kasar a sahun gaba a duniya wajen yawan haihuwa. Wannan shi yasa wasu matasan jamhuriyar Nijar suka haɗu a jihar Tawa domin tattaunawa kan maganar samar da ba da tazara tsakanin haihuwa. Maganar da ta janyo cece kuce a kasar tun lokacin da shugaban kasar ya so ya ja hankulan 'yan Nijar game da wannan batu. wakilin haruna mamman bako na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya hada mana A garin tawa ne matasan jamhuriyar Nijar suka share kwanaki uku domin tantamnawa a kan sha'anin saka sarri tsakanin wannan da waccan haihuwa. Ta la'akari ɗayan da ƙasar jamhuriyar Nijar ta wata kwarorinta na duniya shashau wajen yawan haihuwa. Inda wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ke nuna cewa jamhuriyar Nijar ɗin ce ke kan gaba a duniya a wannan fannin inda kowace mace ke haihuwa ƙalla a ƙasar su bakwai. Shin ta ina ne matasan suka kutso a cikin wannan zancen a jamhuriyar ta Nijar sanar cewa mafi yawancin su basu da aure wannan ita ce tambayar da na yi wa jagoran shirya wannan taron cewa da Abdulsalam Abubakar kaga in an yi batun sa ribatun lahiya ne lahiya ko ce ni kai matasa mu ne muka hi kowa yawa a cikin ƙasa ta Nijar tu mata kuma mun hi kowa fuskantar kalubale ta lahiya da haraka wannan aihe aihe na ba a shirya ba kaga in akwai mutanen da ya kamata su kula da watan magana ta sarari mu ne saboda sa sarari a bane wanda zai baka dama ka tsara shine muke nuhi to mutane kasan san kowa da yadda yake gane a al'amari ana bukata a yi ɗanɗa wanda al'umma ke alfahari da shi taruwan matasan da suka bullo daga kowace kusurwa kasar wata dama ce ta yin wannan batu da ke kasancewa tamkar ruwan zafi abin tafisa a kasar da mafi yawancinta musulmi ne shin menene gudunmuwar da matasan za su bada domin domin hankalto 'yan Nijar akan wannan batun. Wannan ita ce tambayar da na yi wa Nadia Amadu da ke halartar wannan taron. Gudunmuwar da za mu kawo gaskiya mun di muna gani abubuwa da yawa da ke shahon ɗiya mata. Ni a matsayina na ɗiya mace ban ce a dakatar da aihuwa. Me yau ana gani ba sai an waɗi ba mata suna wahala wurin aihuwa. Wasu sai ga ɗiya mace bata kai sha biyar ba aihuwa ɗaya biyu uku an samu matsala miji ma daga nan ya mai maida ita gida. Ko sai ga wasu kuma ga babu arma ana ta aihuwa yau yau ai ta saki ciki cikin gari aihuwa ana son ta amma ka yi ɗiyan da zaka samu ka tarbiyyar da su kuma wanda zaka iya samu ka kula da su. A cewar ɗaya daga cikin matasan da suka halarci wannan taron Muhammadu Abdullahi ana fa buƙatar jama'ar ƙasar su hankalta game da wannan maganar. Ana so a gama kowa da kowa kowa ya shi. Yau ka doka biskan harkar su ɗan mata wannan masu zama bakin titi suna yin abubuwa mai basan yadda ya kamata a yi ba. Ba zancen an shuye mini kai ne saboda yan hana aihuwa ba zance ne na saboda mutum ya kare lahiyar jikin shi ne biska ta wannan hanya ana iya ɗaukar cutuka dama a kwanakin baya wannan zancen na saka sarri tsakanin wannan da waccan haihuwa ya janyo murtani da dama bayan da shugaban kasar ta jamhuriyar Nijar ya tabo shi abinda ke saka azayar tambaya ko matasan na iya kasancewa karnan farauta ne game da wannan zancen ga shugaban taron Abdulsalam Abubakar da Amsa. Ba ba abu ne wanda za a ce shi ne aka yi shi da president ya fito ya yi ma jama'a wannan hira kungiya ta jima tana wannan ayyuka ba wai an tuso mu don wannan magana ba nauyi ne matsayin mu na matasa mun ga abun da ya cancanta a cikin jama'an mu shine mu tashi duniya mun hi kowa aihuwa ba aihuwa me kaka haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga tawa a jamhuriyar nijar A gaida Haruna Mamman Bako. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga alheri dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khomeini a jiya Talata a birnin Tehran. inda ya tattauna a kan harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu yayin da kuma ya gana da shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan a kokarin dawo da fitar da hatsi daga ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita wannan dai ita ce ziyarar farko da shugaban kremlin din ya yi a wajen tsohuwar tarayyar soviet tun bayan da moscow ta mamaye ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu. yayin da moscow ke fuskantar ci gaba da kakaba takunkumin tattalin arziki da kasashen yammacin turai ke yi saboda mamayar da ta yi wa ukraine rasha na kokarin karfafa alaka mai karfi da iran da china da kuma india ita ma kasar iran da ke fuskantar takunkumin tattalin arziki da kasashen yammacin duniya ke ci gaba da yi a amurka kan shirin nukiliyar tehran ta bayyana fa ta kara kulla dangantaka da rasha tattaunawar da putin ya yi da erdogan ta mayar da hankali ne akan shirin sake fitar da hatsi daga ukraine zuwa kasashen ketare kamar yadda ake yi a da kafin mamayar ana sa ran rasha da ukraine da turkiya da kuma majalisar ɗinkin duniya za su rattaba hannu kan wata yarjejeniya a cikin wannan mako da nufin dawo da jigilar hatsi daga ukraine ta tekun baharan. a halin da ake ciki kuma uwar gidan shugaban kasar ukraine olena zelenska ta gana da takwararta ta amurka jill biden a fadar white house a jiya talata matan shugabannin kasar sun yi ganawarsu ta ƙarshe lokacin da biden ya kai wata ziyarar bazata a yammacin ukraine a watan mayu inda suka ziyarci wata makaranta kuma suka haɗu da yaran da ke ba da kyaututtukan ranar iyaye mata fada white house ta ce zelenska ta ziyarci washington ne domin nuna irin asarar da cin zarafi da rasha take yi wa ukraine ta janyo sun kuma tattauna kan ci gaba da goyon bayan da amurka ke baiwa gwamnatin ukraine da al'ummarta yayin da suke kare su tare da tunkara irin tasirin da yakin rasha ke yi wanda za a ɗauki shekaru ana jin raɗaɗinsa. sa Zelenska ta kuma gana litinin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Zelenska da Blinken sun yi magana game da gagarumar asara da mamayar Rasha ta janyo ga rayuwar Biladama. Ya kuma bayyana cewa Blinken ya jaddada kudurin Amurka na tallafawa Ukraine. ziyarar ta zelenska kuma ta hada da zuwa majalisar dokokin amurka a yau laraba don yin jawabi da 'yan majalisa a gaida alheri abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka shirin bin sahu na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na kosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a'a. ma dalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boa boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon mace a makon da ya gabata. mu yi duba akan wata makarantar ma'aurata da ke garin dingas a Nijar wacce aka kafa ta da zumbar magance matsalolin da ma'aurata suke fuskanta ƙarƙashin wata ƙungiya girma wacce take samun tallafin asusun Amurka wato USAID wanda a sakamakon wannan makarantar an samu raguwar matsaloli tsakanin ma'aurata a cewar mai kula da makarantar malama Habu Adiza da wani mai ba da horo malam Hamza Muhammadu kuma lokaci ya ci mana a sa'ilin da malama abu hadiza take cewa can da aka gwada an ga ci gaban shi kamar da yadda suka faɗi ci gaba gaskiya yanzu in kuka shiga karkarar magariya sai kun ci alhamdulillah kuma kullum ba mu gajiya muna ma masu hannu da shunin mu muna musayar tsaye gaskiya muna musu godiya tunda da kwarin da muka je mu mai da suka faɗi cikin garuruka mun samu matsaloli da dama sai a ce to wannan sabon addini ne suka kawo sai a yi ta shanyewa yanzu daga baya da mutane suka ga muhimmancin abu abin kun ga dai na gaya muku daga ikon daga makaranta 44 577 kuma har yanzu akwai masu nema a zuwa kara musu mun ga sauyi da in kuka zo kuka zamna haka mu je cikin garuruka mu mushannin karkara mu je mu ci a huto taro maza da mata wallahi da da wuya ka ga maza da mata a zo a zamna wuri guda to a yau mun laika babban birnin jihar plateau da ke najeriya domin jan ra'ayin malama umul khairu abdulmumin iliyasu ai sauraro lafiya kasancewarki mai ba da shawarwari ga ma'aurata ko masu shirin yin aure zan so in ji ra'ayinki game da wata makaranta kasar Nijar wanda ake kira gidan ma'aurata an kafa makarantar ne da zimmar horar da ma'aurata a kan zamantakewa na aure duba ga irin matsaloli da ake yawan samu a gidajen aure na farko ma ba za a ɗauke ka a makarantar ba face sai kana da aure kuma dole sai da matar ka za ku je tare duk darussan da za ku ɗauka tare za ku ɗauka a hakikanin gaskiya wannan abu ne mai amfani matuƙa domin kin ga akasari rashin samun irin waɗannan makarantu da suke warware matsaloli da yawa a cikin al'ummar mu shi yake kawo ci baya ga aurarrakin wani lokaci zaki samu ma'auratan suna da wani abu da ya shige musu duhu wanda idan da sun samu warakar shi zai kawo zaman lafiya sosai da ƙarin dankon soyayya a tsakanin su amma su basu sani ba kuma duhun kai ya saka mutanen mu ba a samar da inda za a koyar da su ba kuma su ba za su iya fita su tambaya ba to amma idan aka zo ga matar ga mijin za a yi bayani akan abubuwan da ya shafi mata za a kuma yi bayani akan abubuwan da ya shafi maza kin ga kowa ya sami ilimin yadda zai yi ya dabbakar da kwanciyar hankali da ba da gudumawa a zaman lafiya a tsakanin su kuma bugu da ƙari yin hakan shine zai sa ilimin ba zai tafi inda bai kamata ba ma'ana wani wanda ba shi da aure ba zai zo ya ce yana da aure akwai yadda shi ba ya la'alla ya je ya amfani da shi a yadda bai dace ba hakan gaskiya ci gaba ne sosai shi makarantar ma'auratan zai samar na tabbata wa inda suke da wannan makarantu a wajen su za su ga amfanin shi sosai A game da batun irin nasarorin da makarantar ma'aurata ya cimma kuma malama Hadiza ta ce. Yanzu alhamdulillah tun da wannan makarantun nan suka zo matsaloli sun rage. Sai kaga ana shawara in miji na da matsala ya tattauna da uwar gida. Mu ma muna jin daɗi in muna ga suna wannan ko cikin makarantun ne muka je sai kuga suna zamne suna walwala ba kaman da ba da da wuya sai ka ji namiji ya ce mace zan zo in zamna da ita amma yanzu da hadisan da ake kawo musu an kwatanta musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ya yaka da iyalin shi kishiya da kishiya da ana tashi hankali amma yanzu alhamdulillah sai kaga kishiya da kishiya abun wani bi mamaki yake ba mu kaga diyan wance kaga ga wance baka gane tsakanin su bambanci mun ga masu garurukan da muka je haka suke shanyen su ce madam mun gode mu wannan furoshi girma masu gari ke cewa da ba a yin wata guda ba a samu sakin armi goma ko hiye da haka nan ba a yin wata guda ba a samu hushi ba tsakanin miji da mata suka ce su tun da aka kawo musu wannan husa a tan makarantar ma'aurata gidan iyali mai jituwa wallahi an rage musu yaunin shari'a kan kuka ida kuka yi sati takwas kuka ida sai ku fito kuna da littafi sai ku zo cikin gari ku yi ta yadawa wanda ba su samu dama shiga cikin makaranta su ma su samu bayani kina gani samar da tsari irin wannan zai taimaka wajen magance matsaloli na yawan mace-macen aure baya ga mace-macen aure kin ga idan Allah ya azurta ma'aurata da zuri'a su 'ya'yan suke tagayyara idan a duk sa'ilin da aka ce wai aure yana tangal-tangal ko kuma a auren ya tsinke ma kin san kowane mutum ya fito ne cikin wani ahali idan ya zamana duk iyalan da muke da su an samu warwarewar matsaloli a tsakanin auratayyar su wasu 'ya'yan iyayen sun fita sun bar su ne wasu kuma wadataccen ilimin yadda za a gudanar da zaman ne har a bawa yaran tarbiyyar da ya dace babu to idan ya zamana an magance wannan matsalar ma'ana an bawa iyalan ilimin da ya dace ta tsakanin zamantakewar su da tarbiyyar 'ya'yan ba matsalar tsaro ba kowace irin matsala za a samu raguwarta domin akasarin akwai matsalar rashin ilimi a tattare da su. Ko menene tanadin da makarantar ta yi wa waɗanda ba su da aure kasancewar sharaɗin shiga makarantar sai mata da miji ke samun gurbi? Wannan tusurai yanzu sosai suna da ma takokowan a sanar da su kuma kamar yadda ita malama Hadiza ta faɗa sun da ilimi kowa na buƙatar ya san shi a nuna musu shi daga baya mukan dawowa bayan darussa su he mu nuna musu daban wani kila zai yi auren kafin kafin zuwa gaban to da yayin kokari zai yi a shigo da shi ciki sannan kuma na kira taro na musamman ni kamar gari na ina dauka da na ga abin kowa yana so wasu suna jin abin kamar wai sai na ce musu gaba ɗaya ina kiran kowa aka zo aka tattaro aka taro a takaice wasu da kuka suka tashi irin jawaban da yake cikin zamantakewa ta aure saboda sabanin da yanda ba sa yi da yanzu kuma suka ji ga yanda ka'idoji suke yanda ya kamata a zamana lafiya a takaice a yanzu gidan wannan nawa ya zama ma makarantar dukan shi tunda ko ba ranar aikin ba shigowa ake ana tambayar iyalanmu yaya wannan tsari zama yake kuma mun zama taurari a saman zamantakewa ta aure kuma hakanan mutane da dama su ma sun zama taurari wani taro da za ku yi a nan jos babban birnin jihar plateau mai take sallar masoya menene makasudin shirya wannan taro sannan kamar da wa kike fatar za su halarci wannan taro wannan taro ne muka shirya shi wanda muke fatan ya kawo maslaha ga matsalolin da masoya da kuma ma'aurata suke samu mun kira shi masoya ne kawai saboda su ma ma'auratan masoya ne kuma wa'inda nake fatan su halatta su ne masu aure da wa'inda suka yi aure ya mutu da ma wa'inda suke shirin yin auren domin su samu amsoshi a cikin malama hadiza ta bayyana kaɗan daga cikin sauyin da aka samu sakamakon wannan makarantar a Nijar. ana samun kwanciyar hankali tsakanin ma'aurata ana samu muka ce shawara ta zo ɗaya bisa tattalin tattalin arziki bisa harkar kiwon lahiya yadda nace ce muku wata alloba za ta zowa duka dai ana shawara sai ku ga mata wasu na kama ma maza ho ana gyara daki yanzu an gane muhimmanci sun gane in yayi mu duka ne ayi tanadi yanzu kun ɗauka cikin karkara da ana musguna ma mata yanzu alhamdulillah wannan musguna ma matan ya rage tunda an gane addini ma ya ce mace a kara mata ka ce kai ke mace kaza ke mace ko wani bugun mata wani wada wani zalin duk wannan an rage shi a karkara kuma dalilin wannan makarantun nan ma'aurata kalubale kike gani za a fuskanta idan aka ce za a kirkiri wannan. Eh to dole za a fuskanci kalubale kasancewar kamar yanzu a nan in aka ce za a bude wannan makaranta kin ga zai zama shine na farko. Mutane za su dan samu reservations kafin kuma su fahimci mahimmancin shi su joinin. Duk da hakan mu ma yana ɗaya daga cikin abin da muke buri. Kuma maganar taro hakika wannan ba shine taro na farko da na shirya ba. Muna yin tarurruka mun yi su a baya a kwanan nan ma mun yi wani kuma kowane taro da maudu'in da muke tattaunawa wanda zai shafi auren da zaman auren. Kuma alhamdulillah daga tarurrukan da muke yi zuwa postings da nake yi a kafofi na na sada zumunta zuwa mutanen da suke tasowa su zo wajen da nake domin neman shawarwari alhamdulillahi mun tseratar da aurarraki da yawa mun gyara wasu matsaloli da yawa kuma mutane da yawa sun samu waraka daga matsalolinsu a mu wasu ba tare ma da sun yi magana ba idan suka zauna suka saurara sai su ji ai matsala kaza ta yi kama da matsala ta kuma ga maslahar ta an bayar to amfanin irin haka kenan za mu dai ci gaba da karfafa mutanen mu idan ka sa dukiyarka domin ka karu da ilimin da zai shafi aure da kuma tarbiyya to ka sa shi ne a wajen da zai amfani ka duniya da lahira. Shi ma Malam Hamza ya yi bayani a game da irin karbuwar da makarantar ta samu. Mun samu sauyi ta ɓangaren. da ana samun yawan rabuwan aure da raki. Wani dalilin ya kai a rabu wani bai kai ba. Yanzu dalilin samar da wa'annan makarantu an samu zaman lafiya tsakanin mataye da mazajensu. Na biyu yawan hushi a ce mace ta yi yaji ta tafi gida. Yanzu dalilin ana samun shawara shi ma babu wannan su sannan kuma ana samun shawara tare da tattalin arziki tare wanda da kafin wannan makaranta da wuya matarka ta iya kawo wani abu nata ta danka shi gare ka cewa a tattala shi ci gaba kai din ki kake ka kawo shi gurinta amma duk wanda suka samu wannan horo yanzu sosai an hwasa yanzu mata tallaba musu ake wajen ɗauko ruwa wajen yi musu itace da za su yi girki sannan kuma ana tallaba musu wajen wasu ayyuka da suka cancanta a kansu da dama ma ni daga cikin mutanen da muka horar sun sabke wa matayensu abubuwa da dama kada a ɗauki mata kamar bayi misali a cikin ba da bayanin da muke muna gaya wa mutane rashin shawara da daddadar magana ya lalata mana zamantakewar mu gaskiya in muka samu shekara ɗaya zuwa biyu zuwa uku kusan sai in ce duk karkara zaka bi ta kaga ana zamantakewa ta aure kama amara kullahu ta'ala kai mun muna ma guri a kiran da muke yi ga masu hannu da shuni abin ya wuce haka Mai sauraro duka-duka abin da shirin ciwon ya mace na wannan mako ya kunsa kenan. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma tamar a bari da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa muni lafiya A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. an fara shayin jiran na wannan makon ne da jaridar da shi ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta farmata mana cewar kasar jamhuriyar kamaru tana cikin halin tsaka mai wuya kan matsalar hawa-hawan farashi na man fetur a faɗin kasar an da gwamnati ta ce ba za ta iya ƙara kuɗin tallafi ba wanda take yi ta ɓangaren man basic ɗin ƙasar wanda yanzu haka al'umma suna jiran ƙarin kuɗin man fetur da za a yi kasancewar gwamnati ta janye tallafin da take wa al'umman ƙasar ta wanda dai ya biyo bayan irin yadda ƙasar ukraine da ƙasar rasha suke talafartawa tsakanin su kan yakin da suke yi wanda ya kai sama da watanni hudu yanzu haka al'umma duniya suna cikin halin ya su musamman ma ƙasar kamaru ita ma wannan al'amari ya shafe ta na ƙarin kuɗin man fetur kasancewar ƙasar rasha tana ɗaya daga cikin manyan kasashe waɗanda suke sayar albarkatun man fetur a faɗin duniya jaridar economist kuma ta gulbuta mana cewar a halin yanzu dai wani dan asalin jihar gabashin kasar ta kuriya kamaru mai suna roje bonnet zai kafa wata katafariyar kamfani wanda zai taimaka wa dan asalin wannan jihar da aikin yi domin za su dogara da kansu kuma wannan kamfani ne wanda zai kirkiro a yanzu haka zai ci gaba ne da tono albarkacin kasa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azata gabashin kasar jamhuriyar Kamaru da su jaridar Cameroon Tribune kuma ta ce kungiyar HCR ta duniya masu kula da 'yan gudun hijira a ƙasar jamhuriyar Kamaru sun fara gudanar da wani binciken kwakwa na yadda ƙasar ta Kamaru ta zanto ƙasa ba ke tilo a nahiyar Afirka ta tsakiya da tafi karɓar 'yan gudun hijira daga ƙasashe daban-daban waɗanda yanzu haka suka yi turo a ƙasar jamhuriyar Kamaru yau sama da shekaru goma ƙasar ta masu matsuguni da kuma kula da lafiyarsu sannan da ka kungiya ta ce ta yaba bawa gwamnatin shugaba biya wajen hoɓɓasa da suke yi musamman na karɓar yan gudu jira daga ƙasashe makwabta sai kuma jaridar ifofosan fi an ita kuma yanzu haka ta ce ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar kamaru musa maluda marashi ya sanar da cewar kungiyar da ke yaƙi da ciwon hanta ta duniya wanda ake kira paradox a dunkule sun fara gudanar da wani aikin su a ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin tallafawa waɗanda suke fama da wannan cutar ministan lafiya ya ce shugaban ƙasar na kamaru ne musta biya ya umarce su da su domin ganin cewa sun ba da gudunmawar su ga al'umman ƙasar baki daya jaridan lord sahel kuma ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu haka ta ce mutum sama da 171 da yanzu haka suka kamu da cutar zazzabin cizon sauro cikin watanni shida suka gabata muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali khamenei a jiya talata a birnin Tehran. Inda ya tattauna a kan harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu yayin da kuma ya gana da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan a kokarin dawo da fitar da hatsi daga Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita. Wannan dai ita ce ziyarar farko da shugaban Kremlin din ya yi a wajen tsohuwar tarayyar Soviet tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Uwar gidan shugaban ƙasar Ukraine Olena Zelenska ta gana da takwararta ta Amurka Jill Biden a fadar White House a jiya Talata. fada white house ta ce zelenska ta ziyarci washington ne domin nuna irin asarar da cin zarafi da rasha take yi wa ukraine ta janyo sun kuma tattauna kan ci gaba da goyon bayan da amurka ke baiwa gwamnatin ukraine da al'ummarta yayin da suke kare su tare da tunkara irin tasirin da yakin rasha ke yi daga ƙarshe adadin baƙaƙen fata da ke mutuwa ta dalilin shan kwayoyi fiye da kima amurka ya karuwa a shekara ta 2020 idan aka kwatanta da shekara ta 2019 sakamakon bullar cutar covid-19 da ta kawo cikas wajen samun kula da lafiyar al'umma da kuma rashin daidaito launin fata da ake kara samu. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman alheri grace abdu da ta karanto labarai sai kuma salaman abu da daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc